Wai dan Allah ne malam sai wani bi na kake baka san mata aure bace ba? To ta za in san cewar ki mata aure ce da irin wannan shigar haka. Dama ku ƴan mata haka kuke sai ku rika wayan cewa kuna fakewa kuna cewa wai ku matan aure ne. kai kai kai kai kai kai saude na'am waye wannan wai na to hanya sai wani bi na yake sai ka ce ya aike ni baka san mata aure ba ce ta zan san cewa mata aure ce yamma ce gashi nan ta yi wannan irin shiga ta zan ce wannan mata aure ce a goshin ta kake so a rubuta wani yana zance kake to ni na san matan aure dai sukan yi shiga mai kyau su sa hijabi wasu ma sukan sa niqab su bi layi duk wanda ya gansu wallahi ba sai ma mutum an gaya masa ba zai san cewa wannan mata aure ce ba zan ma ba wannan tana to fa gaskiya ne mata ta ce matarka mata ta ce wannan magana da ka faɗa ba zan ba zan ki gaskiya ba to gaskiya in har wannan matarka ce to ya kamata ka ja mata kunne kai mata faɗa cewar wannan ba shiga ba ce ta gari dan duk wanda ya ganta da irin wannan shigar wallahi tallahi ma da maganar banza zai iya zuwa mata saboda ta sha kaya gashi nan kaya sharara na yadda haka sai mutum ya samu dama ma ya zo da wata magana wadda ba shi na gode abuci na gode eh. na gode ka yi haƙuri amma ka yi haƙuri a ba kuma saboda ba rashin sani ne eh, gaskiya ne na yadda na gode na gode na dawo kanki wannan magana da mutumin nan ya faɗa daidai ne ba zan ki Allah ba ka ga mai gida fa wannan kawai munafunci ne wani irin wani irin munafunci shigar da ta dace da ke wannan shiga ta matan aure ta matan aure ai ba ta dace da ke ba ai magana ce ta gaskiya shiga kike da dan karamin yafi wanda duk wanda ya ganki hakika zai dauka mm, mm, mm, budurwa ce to me gida ai dole a rika irin wannan shigar saboda ai badda bami wallahi wannan badda mu ba zan gida shi ba kai ma fa akwai ka da san jin labari ni ma akwai san jin labari kaga ko ai dole a rika badda ba sai dai ki ritaya ni ma in yi ritaya in dai sai an ci gaba da wannan badda mu wallahi ba zan bari wani je batar da ni ba haka yanzu ba wani Allah nan garjeje shi da a ce a kusur wata ya same ki bayan danga ya ta waye zai sani in dai wannan rutso man ne daukar ta ni zan iya hakura a a gyara mun yadda nake so wuce mu a a kurin garin irin wannan badda gaman wani ya je batar maka da kama na ce ba magana fa magana fa nake yi ya aka yi ne garba a garba shi wannan sunan ba a faɗa ba ba na mantawa ta shekara a wani daji mun shiga farauta ga kirinki kawai da take sai sannan ce garba ai ina waiwayawa da na samu mutanen nan na kar mutum ya fi miliyan gawa ce a a cikin dajin mutanen nan sai kayar tas sai na afkawa namun daji na ba zan faɗa ba tunda ban isa da yar taka ba to aiki abin da yake da ke na gaya miki maganar lami ni akwai abin da nake hankowa, ko ba gane ba mutanen nan na shiga musu yanzu za su ce min ai ba a hannu ta girma ba dan dai ni na haife ta zan zo in ce zan musu iya yi ki hakuri in gama tunani tukuna in san ta wace hanya zan je in karɓo yarinyar nan in kawo miki ita yaron nan ya ji ya gani shi in ba wata ba in ba lami ba baya son wata mace ya ji ya gani ya kwallafa ransa da zuciyarsa akan lami eh kai kuma ka kasa yin komai a a a wato kina gani mamaki ai naka sai naka ke bari in ga miki wato ma wato mace da kaina din nan kin san ai shehu kalgo kin san shehu abokina ku to mata ta farko da zai aura a gwaran aka sa ranar za a bikin iyayen suka ce ba su bashi ba da ne wankan karki na shiga gwaran na kar mutum ya fi miliyan a kafara ta ɓoyar yarinyar tun daga gwaran har kano a kar na kawo mata ta na tana kuma a ce tawa yanzu kanin ki ya wuri ta na kuta. to ni dai babban buri na in ga ka tafi ƙauyen nan ka je ka ɗauko lami ni fa ba auren nan ba hankali na ba zai taɓa kwanci a gidan nan ba fa ni ma hankali na ba zai kwanta ba in hankali ki bai kwanta ba ai hankali na in hankali ki bai kwanta ba na ba zai kwanta ba zan je da kula mi in sun buta arziki da kota in ba saki ba ko ba ta hanyar arziki ba ɗauko ta ai ka isa da ita wayo Allah ko ta yaya ma ka je ka ɗauko ta ina bankawa cikin garin fara banka wuta. na wuri ba gaba da gaba ba, Ni na auna an tawa da ni. Za ka je ko? Ba kai.